Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد masu saurare barkanku da warhaka. kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau litinin daga nan radio teheran da ke karkashin hausa tv da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryenmu da muke ɗauke da su kamar haka inda za mu fara da sauraron cikakkun labarun duniya sannan shirin duniyar mu a yau sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin guzurin hanya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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya tare da Hassan Barka. To tare da sallama masu sauraro da farko ga kanin labaran. Iran ta ce Qatar ta mika mata sakon sauran bangarori domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka na wata ziyara a Isra'ila da Falastinu a wannan litinin a daidai lokacin da ake zaman ɗaɗar a yankin. Babban bankin CBN a Najeriya ya ce yawan kuɗin da ke ɓoye a hannun mutane a ƙasar ya kai naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai. Don ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya ce ya samu sako daga takwaran aikinsa na Qatar daga bangarorin da ke cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran kan yadda za a farfado da yarjejeniyar ta 2015. a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen ƙasar ta qatar muhammad bin abdulrahman bin jasim assani a jiya lahadi amir abdullahiyan ya yi ba da kokarin qatar a tattaunawar da aka yi tsakanin bangarori daban-daban na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran ya ce iran na maraba da kokarin qatar na isar da saƙo ko shirye-shiryen taimakawa bangarorin wajen warware sauran batutuwan da suka rage da kuma ɗage takunkumin da amurka ta kakaba mata a nasa bangaren ministan harkokin wajen qatar ya tabbatar da cewa ya mika wa takwaransa na iran sakonni daga bangarori daban-daban da yarjejeniyar ta shafa kan batutuwa daban-daban qatar ta yi imanin cewa lokaci ya yi da za a daidaita batutuwan da suka shafi farfado da yarjejeniyar don share fage ga bangarorin ta yadda za a kai ga yarjejeniya ta ƙarshe ya kuma kara cewa ya mika sakon amurka zuwa ga iran inda ya ce kasarsa za ta ci gaba da kokarin kawar da rashin fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu a wani lokaci yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken zai fara wata ziyara aiki a isra'ila da palestino a wani yunkurin na kwantar da hankali a yankin tun da farko dai antonio blinken ya isa birnin alkahira na kasar masar amurka ta ce tun bayo ba aka tsara ziyarar ta sakataren harkokin wajen kasar sai dai a wani lokacin ta zo ne a daidai lokacin da ake fama da wani rikici tsakanin isra'ila da palestino anthony blinken zai yi amfani da wannan ziyara domin kira ga shugaban hukumar palestina mahmud abbas da kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu da su ɗauki matakan gaggawa na dakile tashe-tashen hankula yahudawa bakwai ne dai suka mutu a wani hari da aka kai wurin ibadar su ranar juma'a lamarin da isra'ila ta ce za ta mayar da martani mai karfi. harin da aka rawaito cewa bai rasa nasaba da mai da martani kan kisan falastinawa tare da isra'ila ta yi ranar alhamis a yankin jenin babban bankin najeriya na cbn ya sanar da kara wa'adi na daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi na naira zuwa ranar goma ga watan fabrairu gwamnan babban bankin ne godwin emefile ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar ranar lahadi gwamnan ya ce ya zuwa yanzu cbn ya karbi naira tiriliyan daya da biliyan dari tara na tsofaffin takardun kuɗin inda kuma ya ce saura naira biliyan ɗari tara ya kammala karbar tsofaffin takardun kuɗaɗen bayanai sun ce shugaba muhammadu buhari na najeriya ne ya sa halewa bankin kara wa'adin kwanakin goma babban bankin na najeriya cbn ya ce ya zuwa watan oktoban shekarar 2022 yawan kuɗin da ke ɓoye a hannun mutane a ƙasar ya kai naira tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai sai dai kwamitin majalisar wakilan najeriya kan sauya fasali da musayan tsaffin kuɗin na naira ya yi fatali da ƙarin wa'adi goma da babban bankin ƙasar ya yi inda ya ce ya yi kaɗan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin somaliya ta ce hukumar tsaron ƙasar da sashen tattara bayanan sirri na ƙasar sun kaddamar da hare-hare kan ƙungiyar al-shabab gwamnatin kasar ta ce ta kashe mayakan kungiyar fiye da 136 a yankin shabali na kasar haka kuma bayanan da gwamnatin ke fitarwa sun nuna cewa dakarun gwamnati sun raunata mayakan kungiyar 98 a hare-haren da ta kaddamar a yankin gwamnatin somaliya dai ta kwashe shekaru tana yaƙi da kungiyar ta alshabab a kasar jaridar wall street journal ta amurka ta ce isra'ila ce ke bayan harin da aka kai daren asabar a tsakiyar birnin isfahan na kasar iran a cikin rahoton da jaridar ta fitar ta ce isra'ila ta kai hari da jirgi mara matuki kan cibiyar sojin ta iran jiya ne ma'aikatar tsaron kasar iran ta ce dakarunta na tsaron sama sun dakile wani hari da jirgi mara matuki a wani sansanin soji na birnin isfahan a tsakiyar kasar ma'aikatar ta bayyana haka ne bayan da aka samu rahoton fashewar wani abu a ɗaya daga cikin sansanin soji na isfahan da yammacin ranar asabar sanarwar ta kara da cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan wurin ya samu rauni sakamakon gobarar da aka samu sai kuma 'yar barna da aka samu amma al'amura sun koma daidai to sama a ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla yanzu kuma ga jerin shirye mu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da jima mahangar masana a wasu lokutan. A yau shirin namu zai dube ne akan yunkurin da gwamnatin kasar Amurka take yi domin don kofar da manyan kasashen duniya guda biyu wato china da rasha kan abin da kasar ta amurka ta kira yunkurin da waɗannan kasashe suke yi na mame dukkanin harkoki na duniya ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da ma ta fuskacin soji wannan dai shine abin da shirin namu ne da allah zai dube a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. daga ranar da sabon shugaban kasar amurka joe biden ya yi rantsuwar kama aiki a kasar amurka a fadar white house joe biden ya sanar da cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da zai mayar da hankali a su a lokacin mulkinsa shine ta kama kasashen rasha da china birki akan abin da ya kira babbar barazanar da suke yi ga ci gaban kasar amurka inda bai cewa a halin yanzu kasashen rasha da china su ne barazana mafi girma ga kasar amurka ta dukkanin fuskoki da hakan ya hada da fuskoki na siyasa da tattalin arziki da ci gaban masana'antu har ma da batutuwa waɗanda suka shafi tsaro inda ya bayyana cewa ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace domin dakile irin gagarumin ci gaba da waɗannan ƙasashe suke samu ta waɗannan fuskoki to shine babban abin da yake da mahimmanci ga gwamnatin sa ta mayar da hankali a kansa wanda a cewar sa shine hakan zai baiwa amurka damar ci gaba da jan ragamar al'amurra ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da kuma fuskar soji a duniya ɗaya daga cikin irin matakai waɗanda joe biden ya fara ɗauka dangane da waɗannan manyan ƙasashe shine yunkurin ganin cewa ya hana su samun bunƙasa da kuma tasiri a yankunan da suke kusa da su musamman ma kasashe waɗanda kasashen na rasha da china suke da tasiri a kansu joe biden wanda yake sukar tsohon shugaban kasar amurka donald trump akan batutuwa daban-daban daga ciki har da rashin tsari wajen tafiyar da siyasar wajen kasar amurka inda joe biden yake bayyana siyasar donald trump da cewa siyasa ce wadda ba ta yi nasara ba musamman ma dai siyasarsa ta harkokin waje inda yana cewa dukkanin abubuwan da donald trump ya rika aiwatarwa a lokacin mulkin nasa ba abubuwa ne waɗanda za su amfanar da amurka ta kowace fuska ba bilhassali ma suna kawo ma amurkan bakin jini ne sannan kuma joe biden ya rika sukar trump dangane da abin da ya kira shiga rikici da sauran kasashen duniya maimakon sulhuntawa da fahimtar juna da yin aiki tare da sauran kasashe musamman ma manya daga cikinsu waɗanda suke da tasiri waɗanda za su iya bayar da gudunmawa wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a sauran sassa na duniya baya ga haka kuma joe biden ya rika suka trump akan cewa yana jawo wa amurka abin kunya da kuma abin magana da allah wadai a duniya saboda irin taɓargaza da ya rika yi a cikin harkokinsa na siyasa wanda suka yi hannun riga da salon siyasar amurka wadda cewarsa ta gino akan mahanga ta dimokuraɗiyya da kuma girmama mahangar 'yan ƙasa baki ɗaya sannan kuma joe biden ya rika sukar donald trump a kan sakawa wasu kasashe takunkume da ya rika yi saboda sabanin siyasa da ke tsakanin su inda ya bayyana cewa sabanin da ke akwai a tsakanin waɗannan kasashe da donald trump ne domin kuwa akwai abubuwa da dama waɗanda suke da mahanga iri ɗaya tare da ƙasar amurka duk da cewa donald trump ya yi amfani da makami na saka takunkumi ne domin tilasta ƙasashen da yake da saɓani da su ɗin su koma 'yan kore ga siyasar amurka sau da kafa joe biden wanda a halin yanzu yake kan kujerar shugabancin kasar ta amurka wadda donald trump ɗin ya kasance a kan ta kuma ya rika su kashe kan salon siyasarsa shine kuma a halin yanzu yake aiwatar da wasu daga cikin irin waɗannan matakai da yake sukar donald trump a kan su a lokacin da yake shugabancin kasar daga lokacin da joe biden ya hau akan shugabancin kasar amurka ya sakawa rasha da china jerin takunkumai masu tarin yawa bisa hujjoji daban-daban waɗanda yake bayyana cewa ɗaukar waɗannan matakai suna da matuƙar muhimmanci ga gwamnatin amurka daga cikin irin hujjojin da joe biden ya rika bayarwa na sakawa ƙasashen china da kuma rasha takunkumai waɗanda suka shafi wasu daga cikin manyan jami'ai da kuma wasu 'yan kasuwa gami da kamfanoni da kuma su cibiyoyi na gwamnatocin waɗannan ƙasashe hujjojin sun haɗa har da take haƙoƙin 'yan adam da kuma rashin bin dimokuraɗiyya kamar yadda amurka take bukata sannan kuma ya rika fakewa da batun cewa ƙasashen rasha da china suna yin kutse ta hanyoyi daban-daban musamman ma ta hanyar yanar gizo a cikin al'amura da suka shafi amurka wanda ya bayyana cewa musamman ƙasar china tana satar fasaha daga kasar amurka ta hanyar yanar gizo baya ga haka kuma ya zargi gwamnatin rasha da yin kutse a cikin harkoki na zaɓe na kasar amurka wanda kan wannan batu shi ma ya ɗora wasu jerin takunkumi akan wasu daga cikin jami'an gwamnatin rasha da kuma su cibiyoyi waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da gwamnatin ƙasar ta rasha joe biden ya sake dawo da batun crimea wanda ya bayyana cewa batu ne wanda kasar amurka ba ta taba yin sassauci a kansa ba domin kuwa a cewarsa yankin crimea yanki ne na kasar ukraine wanda kasar rasha ta kwace duk da cewa kasar ta rasha ta kwace iko da yankin kirimiya ne a lokacin da gwamnatin 'yan democrat karkashin jagorancin barack obama ta haifar da saɓani a tsakanin gwamnatin ukraine da kuma gwamnatin kasar rasha wanda gwamnatin kasar rasha ta bayyana cewa tun asali yankin crimea dama yanki ne na kasar ta rasha wanda kuma wani sarki ne na kasar rasha ya mika wannan yanki ga kasar ukraine a lokacin da take cikin tarayyar soviet wanda tun daga lokacin kuma yankin crimea ya ci gaba da kasancewa karkashin ukraine wanda gwamnatin kasar rasha karkashin shugabancin vladimir putin ta bayyana cewa ta soke wannan kyauta da aka baiwa kasar ukraine ta yankin crimea mallakin kasar rasha akan haka a cikin shekara ta 2014 shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayar da umarnin mame yankin crimea tare da dawo da shi a cikin kasar rasha kamar yadda kuma rasha ta bayar da dama ga al'ummar yankin na crimea da su kada kuri'ar raba gardama domin su zaɓi inda suke so su zauna shin suna so su zauna a ɓangaren ƙasar rasha ne ko kuwa suna son yankin su ya kasance a cikin yankin ukraine ne inda fiye da kashi 95 cikin 100 na mutanen yankin crimea suka zaɓi yankin nasu ya koma ƙarƙashin ƙasar rasha wani abu wanda masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke ganin cewa yana da matuƙar haɗari shine yadda joe biden ya shigo da ƙasashe mambobi na ƙungiyar tsaron nato a cikin wannan lamari da ya shafi rikicin ukraine da ƙasar rasha inda joe biden tare da kasashen nato suke kokarin tunzura kasar ta ukraine domin ta tsokane kasar ta rasha wanda kuma masana akan harkokin tsaro suke ganin cewa wannan lamari ne wanda yake da matukar haɗari wanda kuma baya daga cikin abubuwan da aka yi zaton cewa joe biden zai aiwatar domin kowa ko shakka babu shiga yaƙi a tsakanin ukraine da rasha ba abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ga kasar ta ukraine da ma yankin ba kuma bugu da ƙari akan hakan amurka da kasashe mambobi na kungiyar tsaro ta nato ba za su iya bayar da kariya ga kasar ta ukraine ba matukar da yaki ya balle a tsakaninta da kasar rasha baya ga kuma joe biden ya bayyana cewa take-taken kasar china a tekun kudancin kasar ta china ba abu ne wanda amurka za ta amince da shi ba inda ya bayyana cewa china ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki da suka shafi wannan teku alhali kuwa ba ita ke da haƙƙin cin moriyar wannan teku ita kaɗai ba inda ya bayyana cewa kasashe irin su philippines taiwan da kuma vietnam suna da haƙƙi na cin gajiyar wannan teku sannan kuma a lokaci guda ya ɗauki matakin yin kutse a cikin harkoki da suka shafi ƙasar taiwan wanda ƙasar china take ganin hakan tamkar shiga cikin harkokinta ne na cikin gida wanda ba su shafi ƙasar amurka ba sannan kuma masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama sun yi imanin cewa waɗanda suke baiwa joe biden shawara akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ba su bashi shawara akan irin tsarin gwamnatocin ƙasashen rasha da china ba inda dukkanin al'amurra na waɗannan gwamnatoci a cikin ƙasashensu ɗamfari suke da dukkanin ɓangarori saɓanin ƙasar amurka inda gwamnati da sauran ɓangarori ba a ɗamfari suke ba sannan kuma masanan suna ganin cewa abinda joe biden ɗin yake tamkar wasa ne da wuta domin kuwa shiga rikici da kasashe irin su china da rasha a daidai irin wannan yanayi ba maslaha ce ga kasar amurka ba ta kowane bangare domin kuwa kasar amurka a halin yanzu tana bukatar farfadowa ne a bangarori daban-daban waɗanda ta samu matsala wanda kuma shiga saɓani da rasha da china ba abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ga kasar ta amurka ba masanin sana ganin cewa a irin wannan yanayin ne wanda joe biden ya kasa yin tsayuwar tsayin daka a gaban kasar iran dangane da batun shirin ta na nukiliya har ma ta tilasta masa dawowa akan teburin tattaunawa ko da ba kai tsaye bane kuma a bisa sharɗanta kuma a lokaci guda joe biden ne wanda ya sanar da canye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan daga nan zuwa wani ɗan lokaci bayan da ya kasa jurewa fuskantar taliban a cikin kasar ta afghanistan a lokaci guda kuma shine yake tunkarar kasashe irin su rasha da china da masanin suke ganin cewa wannan babban kure ne ga makomar siyasar joe biden to jama'a masu sauran lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu ja da zamin shirin namu na wani lokaci sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran kuma bayan gaisuwa da fatan alkhairi ina fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuka sake saba ba mu dama farko dai ina nuna alhini da baƙin ciki dangane da abin da ya faru a turai na cin zarafin alkur'ani mai girma sannan ina kira ga shugabanninmu na najeriya da su yi ƙoƙari don allah su zaɓa mana shugabanni na gari al'amari sabanin ire-iren wanda muke da su wanda mutum zai kirkiri abin da shi a kansa ba zai mai amfani ba ya ta wahalar da mutane a kansa mai magana suleiman abdullahi sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to gaskiya ina baƙin ciki ina mai faɗin cikin allah wadare da wanda ƙasa ta sweden musamman ma wani abin da aka yi na taɓa musulunci gaskiya wannan abun bai ba na yi allah wadare da shi kuma ina kira ga ƙasashen duniya ya kamata su nuna kishi na musulunci duk wani abu da ake aiki da shi na ƙasar su kaurace mushi saboda ta taɓa musulunci ƙasar gaskiya abin nan bai ba kuma mu na afirka musamman ma yawancin mu gamin musulmi ne amma musuluncin namu muna nuna shi ne a baki saboda ku duba yadda shugabanninmu suke ba su da tausayin talaka babu su ma nuna musulunci kenan ku duba ku gani abin da suke kaɗe akan talakawa wannan abu dai kawai Allah sa a gyara kuma duka wajen Allah za mu taimi magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai Hausa. Mai magana Aliyu garin Nasarawa ku ci kan kwamin ɗin galma a gunduma ma da jihattawa. Eh, ala kullu halin dai muna ƙara koshe na farko dai yin addu'a da makwabta namu dangance da harka ta siyasa matasa wannan sai mu ce zan hankalin mu na farko babba da roko da malum ma a dage da adda na biyu dattawa ya kamata kowane da tiyo su mutane jan hankali dangance da sa kai da cikin wani yanayi na uku in gari ba an sannan duk da matasa ka ihu da kuwa da ɗaukan makamai da shan ƙwayoyi wannan masu neman mulkin nan ɗayan su ba maki ba cikin ƙasa sai sun gama siyasa sun kare sannan su mai kadda su mai yawa nan afirka hangana shugabannin ne kai da haka muna kira dukkan littizar dukkan wani matashi ya ja hankalin wannan ɗa ne da kuskure sa ka ne cikin wani yanayi cikin wani ihu ko cikin wani shaye-shaye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio tera mai albarka ina yi muku fatan alkhairi a gaskiya muna bakin ciki da allah wadai abin da ya faru a ƙasar sweden na wulakanta alkur'ani da aka yi kuma muna taya eh, musulmin ƙasar sweden baƙin ciki da na musulmin duniya ga baki ɗaya kuma muna allah wadai wannan wanda suka yi aikin ubangiji allah ka ɗau mataki a kansu Allah ka nuna mu aya ina yi muku fatan alkhairi daga naku samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a nan turfoli assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar islamiyyar iran ni ne salah muhammad eh, nijar ƙasar agres wannan cin zarafin da ake falistinawa wallahi ya kamata mutane su zabara maka su yanzu kun ga falistiniyan goma aka kashe ba su ta suka kakkare gidajen yahuda ba yanzu su wanga bai wanga falistiniyan da kashe wanga yahuda guda bakwai za a ta a kakkare musu gidajensu a kakkashe saura a kakkashe ka gani mutane wato yahuda abin da suke mutane fa su baiwa su su su kashe falisira falisira ba hausa ba falisira ba hausa ba jihad islamic ku tashi in yaki ne a yi wanga wulakanci don gani mutane da fuku ba da bobi wani ba eh mai rabon ganin ba iya gani bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida 5486. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyu hausa gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka ina muku barka da safiya suna na malam hamis matsin kai guna dan jihar magara mazaunan agadas yau ina tsokaci ne akan canjin kuɗi da aka yi na najeriya to alal hakika wannan canji ba laifi ba ne amma ya kamata a diba yan uwa da suke ta koke-koke akan wannan abu a diba ya kamata a diba a yi wani abu a kai Eh, abin da ya kamata a yi shi dai shugabanci yana karewa amma dukkan wani wanda yake mulkar al'umma inda dan al'umma yake yi ya kamata daga ba shugaban kasa kaɗai ba daga shugaban kasa zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisu zuwa ministrori zuwa da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki kan wannan canjin kuɗi ya kamata su yi nazari su ba la su ba annabi su yi nazari saboda gobe za su dawo su nemi ƙuri'a ta al'umma kenan ya kamata su yi nazari su yi nazari wannan kuma canjin kuɗi aka ce an canza kuɗi dindindin kowa sara kuɗin shi wannan an talautar da najeriya ne an talautar da mutanen najeriya yau ta sa tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOH ta Iran mai albarka ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ta cikin koshin lafiya ina gaida kowa da kowa mai wuraren wannan gidan rediyo mai albarka to a yau ina son yi tsokaci akan abin da ya faru a jihar Nasarawa a Najeriya kenan inda jirgi mara matuki ya faɗa wasu Fulani makiyaya inda aka rasa rayuka kimanin mutum goma sha ɗaya inda aka rasa dabbobi wanda sun kai guda arba'in da bakwai wannan abin alhini ne allah ubangiji ya ji wa'annan mutane da rahama allah ya musu gafara allah ya musu gafara allah ya musu gafara wannan najeriya tamu allah ya ba mu shugabanni nagari wayanda za su gyara wa'annan barnoni da ake yi mai magana na ku har kullum usman sani da ke karamar hukumar dakin tofa garin kashirin wannan muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu zai ta wasa ga jamhuriyar musulunci ta yare ina lillahi wa inna ilaihi raji'un muna can da Allah wadi da wannan sojarci da aka ma alƙur'ani mai sarki a ƙasar Sisi muna baƙin cikin tozar sozarta alƙur'ani mai sarki saboda alƙur'ani mai tsarki shi ne madogara dukkan ɗan musulmi muna baƙin cikin muna baƙin cikin wannan tozarci da aka mashi Allah tozarta su kansu wanda suka tozarta alƙur'ani mai tsarki saboda alƙur'ani ba abin da za a tozarta ba ne ba alƙur'ani shi ne makamin mu shi ne madogaran mu mu musulmai Allah tozarta su mai magana mamman salisu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Musha Salihu Maradi kira ne muke yi ga Isra'ila akan kadda ta ce ta ɗauki wani mummunan mataki na soja akan martani biyu bayan jikita yahudawan nan sun sha bakwai wanda wani komando na dakarun nan na shuhada'ul kudus ya yi domin isra'ila ta diba ta gani wa tsawon shekara saba'in ko sama ga saba'in mazance suna kalkashe falistina sun kwace masu ƙasarsu sun kora su waɗanda ma suka yi gudun hijira ba su tsira ba tana bin su har sansanin su tana kalkashe su kamar abin da ya waka na baya bayan nan a tini da sauran wasu sansani na gudun hijira saboda haka wannan bai kai matsayin da isra'ila za ta ce ta ɗauki wani mummunan mataki a kansu ba abin da ya fiye ma isra'ila shine ta rusa wannan akida ta ta wariya ta shirya da kowa da kowa wannan muna ganin shine zai kawo zaman lahiya a cikin wannan kasa amma duk wani mataki na soja ba zai haifar ma isra'ila da ɗaya mai ido ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mahuta lafiya yanzu kuma ga shirin guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساكي سادوا أتكين ونشيري نامو نغزيرن هنيا kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri kokari yake ya ɗora mu akan hanya ta yadda za mu kasance a cikin shiri na komawar mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mun yi ƙoƙari mun kakkawa maganganu na magabata da kuma gozirin da ya kasance za mu rika a wannan tafiya mai nisa wacce za mu koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to kamar yadda muka alkawari a wancan shirin cewa wannan shirin mu na yanzu za mu ɗan yi wani gajeren bayani la'alla ma ba wannan shirin kaɗai ba har shirinmu na gaba a kan cewa ina ne muka dosa ne har muke cewa a riƙe guziri riƙo da guziri na inda aka dosa yana da muhimmanci kamar mutum ne kamar inda na ba da misali zai tafi haji to bai taɓa zuwa hajin nan ba bai san menene a can ba yaya abubuwa suke a can sai ka zo ka ce da shi ya riƙe guziri fa a wannan tafiya da zai ta zuwa wannan hajji din to amma shi la'alla ya yi tunanin hajin nan in an je can komai za a same shi cikin sauƙi ne ba ma a bukatan wani guziri bai san kuma kowa ya je can din nafsi nafsi ba ce a hajji din kowa kansa ya sani saboda kana neman wani abu ne wa kanka abin da ka je ladan Allah kake nema manfa'a ne amfani ne naka na kanka da dai abin da ba a rasa ba wato kowa ka gani in kai je hajjin nan kowa ta kansa yake abubuwan yi da yake so ya tsuruta domin kansa to kaga in ka tafi kai baka da guziri sauran mutane sun tafi da guzurorin su za ga su suna yin abubuwa kai kuma zaka zama abin tausayi wannan abubuwa na misali ne kurin na duniya amma idan an ce a rike guziri na komawa zuwa lahira to lahira nan dai ba wanda ya je ya gano ya dawo gara ma shi hajji da muka kawo misali watakila an ka tambayi waɗansu wanda suka je wacan shekarar ko shekarun baya da suka gabata za su ce da kai a ka rike guziri kaza ka yi kaza ka yi kaza saboda ni lokacin da na je an na fatukanci matsala kaza da kaza to amma lahira ba ka take ba duk wanda ya shiga kabari baya dawowa balle ba mu labarin me ya gano me ake wa eh abin da kurin muke kokari ko kuma muke fahimta dangane da tafiyar da za a tafi ko kuma inda za a je din shine ta hanyar nasosi nasi ko dai ta hanyar bayanan alkur'ani ko kuma hadisai a nan ne muke fahimtar me ke gudana ko kuma me zai faru da dai abin da ba a rasa ba to idan muka dubi kamar yadda muka ce gurin da za mu menene abu hakikatan yake tattare da wannan guri yaushe za a tafi gurin da yake kamar yadda muke ishara babu wanda ya sani saboda ba wani dan adam a duniya nan da ya san ranar da zai tafi zuwa ga Allah ba wanda ya san gaibu yaushe za ka bar duniya yaushe za ka kama hanya yaushe za ka tafi babu wanda ya sani to kaga kenan kowane lokaci ya kamata mutum ya zama cikin shiri shiri ko mafi girma shine ya zama ka riƙe guziri tare da kai ta yadda da an ce bismillah a fito to ka ga a shirye kake za ka kama hanya ne kurum can ɗin da za a je yaya yake menene za ka tarar to a taƙaice bayani a dunkule dangane da inda aka dosa ina za a je za mu yi wani abu wanda yake mai muhimmanci na matashiya ko ka ko ka so a cikin gidanku ko a unguwarku ko a danginku akwai wanda ka san shi kuke mu'amala da shi la'alla mahaifinka ne mahaifiyarka ce ƙaninka ne ƙanwarka ce wani naka ne dangi ne ko makota ne a takaice dai ba za ka rasa wani wanda da ka san shi kun yi mu'amala kana ganin ganinsa yana shiga yana wanka ya yi shiga mai kyau ya fito ko ya tafi aiki ko ya je makaranta ko ya je ba za a rasa wanda dai ka sani a cikin wannan rayuwa ta duniya ba amma an waye gari yanzu baya nan ina ya tafi ya mutu to wannan mutuwar da ya yi ina ya dosa me ya faru wannan abin ya kamata kowa ya yi wannan yawa kansa tuntuntuni duk wanda aka ce ya mutu yanzu inda ka san shin nan gidansa da ka sani din nan motarsa da ka sani yana shigan nan ko kuma mashin ɗinsa ko kekensa kayan nan nasa da ka sani yana sawa ya ado ya fito ɗin nan yanzu duk gaba ɗaya ba ka ganin ko ɗaya daga ciki duk wani gurbi duk wani alamu nasa ma yanzu babu wani ma za ga cewa hatta sunansa ma an manta da shi so ina suka tafi wannan ya kamata mu fara kawo kan mu tambaya wannan tambayar ita za ta sa ka ka yi tuntuntuni na cewa to ashe shefa gurin nan da suka tafi tun da dai ba su dawo ba shekara ɗaya biyu uku goma talatin hamsin ma har kai ma ka tsofe baka ga sun dawo ba baka ji labarinsu ba duk wanda suka tafi nan sun tafi ana nan kuma za ga ana yin ɗauki ɗaya ko a unguwarku ko a danginku yi wancan a ce ya mutu a je jana'iza jibi a ce wancan ya rasu a tafi jana'iza wasu lokutan ma kai da waɗansu kuna tafiya a mota a yi accident na kusa da kai wanda kuke hira ka ji an ce yanzu ya bar duniya shi ma duk waɗannan abubuwan suna faruwa abin da yake mai muhimmanci ina aka tafi ina suka kama hanya suka shiga abin da muka sani dai shine idan mutum ya bar duniya aka zare ransa akan ɗauke shi a yi masa wanka a sa masa likkafani a ji a yi masa sallah mutane musulmai a taro a yi jana'iza a kama hanya a ji a haƙa rami a sashi a ciki to shin su wanda aka yi musu haka matattu suna nan har gobe har jibi a cikin wannan ramin da aka sa su mai suna kabari ko kuma ina ne suka tafi har muke cewa a cikin wannan shiri 'yan uwa mu riƙe guziri tafiya ce mai nisa in tafiya ce mai nisa yana buƙatan a yi riko da guziri wanda mutum zai samu ya fanshi kansa ko kuma ya yi wa kansa kiyamun laili ya taimaka wa kansa da kansa to idan muka yi wani abu na tuntuntuni a dangane da al'amura na mutuwa za mu ga cewa hadisai sun yi bayanai masu muhimmanci malamai ma masana al'amura na halittar ɗan adam sun yi bayanai mai zurfi dangane da al'amuran ɗan adam shi ɗan adam hakikatan wani abin halitta ne wanda yake ya ɗauki janibi biyu janibi biyu na akwai ruhi akwai kuma jasadu wato akwai jikin ɗan adam akwai kuma ruhin ɗan adam Allah subhanahu ta'ala a duk nasosi da nusus din da muke karantawa mun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala rai din nan busa shi yayi hura shi yayi a cikin jikin dan adam da aka kera wato asalin ruhi na Allah subhanahu ta'ala ne sun tunda Allah a cikin alkur'ani yana nuna cewa shi dan adam din na faktu fihi min ruhi ne wato ubangiji ki ni ne na hura masa daga ruhi na daga ruhi na Allah subhanahu ta'ala yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila man Allah ta'ala ki da manzansa suna tambayanka dangane da ruhi ka gaya musu ruhi wani abu ne daga cikin al'amarin ubangiji na ku kuwa dangane da ruhin nan ba abin da aka baku na ilimi sai kaɗan wato ba wani wanda zai gaya maka hakikanin mai ruhi babu shi to idan ɗan adam allah su ta'ala yana so ya kasance ya halicce shi to sai ta hanyar auratayya miji da mata su haɗu a samu cewa an yi wani abu na haihuwan wannan yaro ko kuma wannan jariri da za a haifa to wannan jariri da aka haifa jikin aka kira a mahaifa jikin ne allah ta'ala yake so a samar ta hanyar auratayya a lokacin da aka fara halittar jikin nan mani ne eh, gudan jini ne tsokace Allah ya sa mata kasusuwa gashi nan Allah ya faɗi matakai-matakai na halitta nan a cikin suratul muminun ma farko farko Allah ya wannan bayani to aka kai wata marhala a cikin mahaifa din nan Allah ta'ala sai kuma ya busa rai sai a busa rai a cikin wannan jikin da Allah ya kera shi a cikin mahaifa to dan adam aka haifo shi ana haifo shi daga nan zai rayu a duniya jarabawa ya zo dama to sannan kuma bayan wani lokaci zai koma zuwa ga ubangiji wa ta'ala to wannan da ake binnewa a cikin kabari menene ake binnewa shin ana binne ruhin ne da jikin ko kuma a cikin ruhin da jikin akwai abin da ake binnewa banda ɗaya to wannan shine bayanin da ya kamata mu yi mu fahimci makomar da ake tafiya shin kabarin nan an sa mutum an binne shi an tafi shi kenan da ruhinsa ne da jikinsa suna cikin kabarin nan ko babu wani abu da zai gudana in an yi haka an gama shi yasa ba maganin mutane suna dawowa ko kuma ya abun yake to akwai bayani mai muhimmanci ta wannan bangaren sai dai shi an ce da mu lokaci yayi to amma insha Allah a shirinmu na gaba a wannan shiri na guzurin hanya za mu dora daga inda muka tsaya. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka faru ko kuma suke kan faruwa a nahiyar mu ta Afirka musamman waɗanda suka ɗau hankali. To a shirin na yau za mu yi waiwaye kan halin da ake ciki game da tsamin dangantakar da ke tsakanin Burkina Faso da kuma Faransa bayan da mahukuntan sojin Wagadugu suka umarci sojin Faransar da su san inda dare ya yi musu satara ya su nasu su bar kasar cikin wata guda. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah dangantaka tsakanin burkina faso da faransa na daɗa tsami bayan da mahukuntan sojin wagadugu suka buƙaci sojin faransar da ta yi wa burkina faso mulkin mallaka su bar ƙasar nan da wata guda a halin da ake ciki dai faransa ta amince da buƙatar shagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga ƙasar burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojojin faransa suka janye daga mali ƙasar da sojojinta suka shafe kusan shekara takwas suna faɗa da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da ƙulla ƙawancen soji da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin ƙasashen ya janyo wa kasar bakin jini inda zanga-zangar kin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa ƙasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotanni da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi sai dai wasu jami'ai daga cikin kungiyar sun riga da sun shiga kasar a cewar kamfanin dalancin labaran afp faransa dai ta tabbatar da samun bukatar janye dakarun nata daga burkina faso mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen faransa ya tabbatar da cewa gwamnatin burkina faso ta aike da bukatar ganin sojinta sun fice daga kasar za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar amincewa da buƙatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa burkina faso dai ta ɗauki gwamman shekaru tana fama da ayyukan 'yan ta da ƙayar baya wanda ya tilastawa mutum kusan miliyan biyu barin gidajensu a baya bayan nan wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu mata guda sittin waɗanda suka je daji neman itace a yankin arewacin ƙasar ta burkina faso sannan a farkon watan nan an gano garokin mutum 28 da aka harbe a garin nuna da ke arewa maso yammacin kasar an dai isa ko matan da tuni hukumomin kasar suka karbe su tun bayan da kaftin ibrahim turawure ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta yada jitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin traore ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa bayan dai da hukumomin sojin ga wagadugu suka sanar da faransa da wannan matakin a hukumance gwamnatin paris ta kira jakadanta luc haddad a kan abin da ta kira domin tuntuɓa a game da halin da ake ciki a burkina faso mun dawo matakin kiran mu zuwa paris domin tuntuɓa kan yanayin da ake ciki da kuma alakar da ke tsakaninmu a cewar likidarse a game da batun kiran jakadan na wucin gadi ko kuma gaba ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen faransa an claire legendre ta ce paris ta cimma matsaya da hukumomin burkina faso cewa za su tattauna batun cikin tsanaki da kuma kyakkyawar hulɗar diplomasiya kamar yadda aka saba shi dai a tsarin diplomasiya irin wannan kiran jakada domin tuntuɓa yana nufin nuna bacin rai na wata ƙasa ko kuma a kira shi da rikicin diplomasiya to sai dai shi kiran na jakadar na faransa ya ci karo ne da bukatar da hukumar burkina faso suka gabatar a watan disamba da ya gabata na canza jakadar na faransa jakadan wanda ke a wagadugu tun cikin shekarar 2019 ya dai ci gaba da kasancewa a kasar ta burkina faso ita dai burkina faso na mai bukatar ficewar sojojin na faransa duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da rincabewa a kasar burkina faso dai na mai kalubalantar yarjejeniyar 2018 da ta tanadi zaman dakarun na faransa a kasar kuma kamar yadda yarjejeniyar ta tanada sojin na faransar za su fice ne wata guda bayan samun takardar a rubuce a game da yadda hulɗa tsakanin faransa da burkina faso ke ƙara taɓarɓarewa da kuma yadda ƙin jinin sojin faransa ke ƙara bazuwa a ƙasar hukumomin na faransa sun bayyana a kwanan baya cewa sojin na faransa ba za su tsaya a ƙasar ba ba tare da amincewar hukumomin burkina faso ba akwai dai sojin faransa na musamman kimanin 400 a rundunar da ake kira sabar a burkina faso sojojin kuma za su fice nan da karshen watan fabrairu sannan kwashe dukkanin kayayyakin aikinsu zai kai zuwa karshen watan afrilu kamar da wata majiya daga faransar ta shaidawa kamfanin dillacin labaran afp a cewar wasu majiyoyi masu cin karo da juna mafita ita ce yanzu sake girki dakarun da aka kwashe a burkina faso a makwabciyar kasar jamhuriyar nijar inda ke akwai kusan sojin na faransa dubu biyu faransa dai na zargin kasar rasha da kisa kin jininta da ake yi a afirka wanda kuma bai rasa nasaba da yadda rashar ke samun karbuwa a yankin moscow dai ta yi watsi da zargin tana mai cewa duk abin da ke faruwa laifin kasashen yamman ne kuma su suka janyo wa kansu duba da siyasar su ta kasa da kasa idan yau mahukuntan mali ba su gamsu da aikin sojin faransa ba ba laifinmu ne ba a cewar ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov Mr. labrov na maimai da martani ne kan kalaman shugaba Emmanuel Macron na Faransa. Da aka tambaye shi a ranar 22 ga watan Janairu game da halin da ake ciki a Burkina Faso, shugaba Macron ya buƙaci da abin da ya kira murɗe labarai na wasu masu ƙinmu da kuma rasha. Ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya bayyana a wani taron manema labarai yayin ganawa da takwaransa na Eswatini ko kuma tsohuwar Swaziland cewa moscow ba ta shige a cikin harkokin cikin gidan wata ƙasa ko kuma wasu ƙasashe da yake jaddada cewa ƙasar na goyon bayan ayyukan ta'addanci sergei lavrov ya yi tun cewa ƙasarsa ta goyi bayan faransa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙudurin neman girke karunta a yankin sahel domin yaƙar waɗannan 'yan ta'addan da faransar ta goyi bayan su a libya sannu a hankali dai kyamar faransa na ƙara bazuwa a yankin na sahel tuni sojojin ta kimanin hamsin suka fice daga afirka ta tsakiya kuma hakan ya zo watanni kaɗan bayan da sojin na faransa suka fice daga ƙasar mali rasha dai an ce tana da masu ba da horo biyar a afirka ta tsakiya waɗanda ba sa shiga faɗa kai tsaye da gungun haramtattun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sannan kuma tana mai ƙalubalantar rudanin da ake da shi na cewa akwai alaƙa tsakanin sojojinta da kuma sojojin haya na wagner masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce ya samu sako daga takwaran sa na qatar daga bangarorin da ke cikin yarjejeniyar nukiliyar iran kan yadda za a bar farfado da yarjejeniyar ta biyar. a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen kasar ta qatar muhammad bin abdulrahman bin jasim asani a jiya lahadi amir abdullahian ya yi ba da kokarin qatar a tattaunawar da aka yi tsakanin bangarori daban-daban na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran ya ce iran na maraba da ƙoƙarin katar na isar da sako ko shirye-shiryen taimakawa bangarorin wajen warware sauran batutuwan da suka rage da kuma ɗage takunkumin da amurka ta kakaba mata a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙatar ya tabbatar da cewa ya mika wa takwaransa na iran sakonni daga bangarori daban-daban da yarjejeniyar ta shafa kan batutuwa daban-daban qatar ta yi imanin cewa lokaci yayi da za a daidaita batutuwan da suka shafi farfaɗo da yarjejeniyar don share fage ga bangarorin ta yadda za a kai ga yarjejeniya ta ƙarshe da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya